بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan safiya ta Lahadi safiya kuma ta talatin ga watan rajab um, fadar mai alfarma sarkin musulmi jiya ta tabbatar da 29 ga watan rajab sai zama na in an ga wata jiya yau ɗaya ga watan sha'aban kenan in kuma ba a ga wata jiya ba yau 30 ga watan rajab kenan ana fata mun gane wannan da kyau ta shekara ta 1437 daidai da takwas ga watan biyar shekara ta 2016 miladiyya a darasin mu na arba'in da bakwai, za mu tashi babi na goma sha biyu a wannan littafi mai albarka littafin muwatta Umalik, a inda muke cikin kitabu sala kundi da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah kama daga tsaiwa da zama da karatu na fatiya da karatu na sura da duk abin da yake da alaka da sallah sai ya ce kitabu sala kuma muke kallon hadisai da asar da suke zuwa ƙarƙashin wannan matashiyar suna zuwa ne ƙarƙashin abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah shi ya sama darasin da ya gabata a inda muka karanta babi na goma da kuma na goma sha ɗaya babi na goma yi magana kan abin da ya shafi karatu dakatar daina yin karatu a bayan liman a lokacin da liman yake bayyana karatu kuma babi na goma sha ɗaya magana kan cewa amin a bayan lima kaga duk waɗannan suna da alaƙa da sallah ne shi yasa kitabu sala da malam ya ambata sai zamana yana kawo hukunce-hukuncen da suka shafi sallah ne kuma idan aka ce hukunce-hukuncen da suka shafi sallah suna da dama shi yasa ake kawo su babi babi kitabu sala sai kuma a kawo babin fi kaza babin fi kaza babin fi kaza wasu littattafan haka suke yi wasu kuma babi ake kawowa ƙarƙashin babi din sai a kawo fasali ƙarƙashin babi sai a kawo fasali amma dai littafan mutaqaddimun littafan mutanen farko suna amfani da kitab sai kuma a kawo babi kitab sai a kawo babi in ga duba muwatta malik da yake shine littafin farko da aka wallafa za ga kitab ne sai kuma babi kuma sun ce imam malik ibn anas ne farko wanda ya fara yin wannan a tarihi baki da sa duk malaman da suka biyo bayan sa suka ɗauki irin wannan usulubi ɗin. fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kansu da gafara baki da ya rahamshe su babi na goma sha biyu a kitabu sala imam malik ibn anas imamu la'imma imam darul hijira ya ce babul amali fil julusi fi sala babul amali fil julusi fi sala babin da zai yi bayanin yadda ake yin zaman sallah babi da zai yi bayani yadda ake yin zaman sallah idan ka karanta ka dubi yadda littafi ya zo da yadda ake zaman sallah da kuma yadda mutane suke zaman sallah lallai lallai za a ga akwai bambanci kun fahimci magana ta da kyau hakan nan duk gabar da ka ɗauka yadda ake yin ta za ga akwai bambanci sosai da sosai tsakanin abin da yake a littafi da kuma abin da mutane suke yi galibi mutane sun ɗauki abin da ya shafi sallah ka lura da kyau ya shafi tsarki yana ganin wannan ba sai an biya mai ba saboda kullun yake yi to tun da kullun yake yi kuwa ya riga ya iya kun gane wannan da kyau haka ka ji cikin alhazai wani ya ce wannan shine hajjin shi na ashirin saboda haka ba wanda zai mai bayani da ake ake haji to wannan hajji na ashirin ko da yi idan irin haka yi na na bayan za ga akwai akwai magana kenan akwai bukatar ya sake zuwa na 21 watakila ya zama shine na farkon kun gane magana ta so da kullum ana yin magana ne da abin da ya zo a littafi ba wai abin da mutum ya ga ake yi ba shi sa mu bambance tsakanin ibada da al'ada gargajiya ita al'ada gargajiya ga ta nan ne sake wata rana mutum ya ce ba zai yi ba saboda ba shi da kuɗi wata rana kuma ya ce zai to mutane sai su dinga haɗa gargajiya da ibada sai a ga ai sallah kamar gargajiya ce a billahi minash na rajin saboda haka yana ganin ko da yaushe ya samu lokaci sai yi ta to shi sa imam malik ibana anas ya ware babi domin ya yi magana kan abin da isha fi zaman sallah idan buku sha'awa ba darussan da muka yi musamman a littafin iziya da risala za ga yadda ake magana musamman yadda mai risala ya kawo yadda ake yin sujjada za ga yadda ake yin sujada daban a littafi kuma yadda mutane suke yin sujada daban idan suna sallah sai ga mutum ya yi sujada ya daga kafafuwan shi baya ya daga su haka kuma na sallama yake cewa an umarce da yin sujada a gabai guda bakwai ya tabbatar da ka tabbatar da goshinka ya kai ƙasa na ɗaya na biyu hancinka ya dafa ƙasa akwai kuskuren da mutane suke yi wasu da yawa Hancin su bai kai ƙasa iya goshin ne wani kuma hancin ne ke kai ƙasa goshin bai kai ƙasa kaga wannan ba shi da sujada duk wanda goshinsa bai kai ƙasa ba to ba shi da sujada to wannan kenan sannan mutum ya shimfiɗa hannayen shi biyu a ƙasa ka lura da kyau ga wani bai shimfiɗa hannayen shi biyu haka za ga ya cike su eh haka za ga ya cike hannayensa wani kuma za ga ko zan yayi guga ne ko menene hannayen ma ba zai sanya su a ƙasa ba sai ya ɗora su a kan cinyarsa saboda kada su yi datti ya ɗauki guga wannan ta gaba kenan ta baya kuma za ga ya ɗaga ƙafafuwan, maimakon ya kafa ƙafafuwan haka sai ga ya ɗage su ko ga ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya to duk waɗannan kurakure ne da waɗansu sukan kai ɓata sallar gaba ɗaya waɗansu kuma sukan zabge mata lada to haka za ka ga gabai din na ruku'i ne na sujada ne na zaman tahiya ne na zaman kaza ne za ga kowanne gaba gaba gaba gaba kuma wannan yana cikin manya-manyan ayyukan limamai da ayyukan malamai a makarantunsu na islamiyu da makarantunsu na zauri ya zama na su koya ma masallata kowace gaba ta sallah in aka zo ruku'i ka tashi ka koya wa mutane da ake ruku'i cewar ai sun daɗe yau shekarar 45 suna sallah shekarar su sittin duk bai tun da har sun zo za su saurare ka to koya musu yadda ake komai in dai annabi sallallahu ta'ala sallam zai hau mumbari ya hau wuri mai bisa kuma su sahabbai ne a bayansa ya nuna musu yadda ake ruku yadda ake sutana yadda ake kaza yadda ake kaza haka duk yadda kake ganin ɗaliban ka suna da fahimta ai ka san ba su kai sahabbai ba kuma an sallama bai amfani da bai dogara akan fahimtar su kaɗai ba sai da ya nuna musu kun gane magana ta sai da ya nuna musu ayat qur'ani an ce "Warkar umar raki'in sun ji lafazin ruku a ciki kuma an karanta sujada wasu judo a ƙatari amma duk da haka sai da ya koya musu yadda ake sujada to wani shine manya-manyan ayyukan da ake bukata mu mai da hankali a ɓangaren yi a aikace ɗoriya da yi a ilmanci za ga ilmanci an san farillan sallah sunnonin sallah mustahaban sallah amma ka ce da yaro ya yi maka shi aikace ya faskara to haka dole mu mai da hankali sosai da sosai a waɗannan ɓangarori saboda in dai ba an kwatanta wa mutum ba to za ga yayi kwakyara masu Allah salamatu lafiya dubu da muke magana kan amin da wanda aka yi mai amin da wanda yake haka za ga za ga ai akwai bambanci قال رحمه الله عز وجل باب العمل في الجلوس في الصلاه قال حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل قال عبيد الله ابن يحيى الليثي عبيد الله ابن يحيى الليثي shine wanda yake riwayar muwaffa daga wurin malaminsa kuma babansa Yahya ibn Yahya al-Laifi shi yasa yace haddasani shi Ubaidullah din ne yace haddasani ya karantar da ni wa ya karantar da ni Yahya ibn Yahya shine Yahya dan Yahya Yahya dan Yahya al-Laifi akwai yahya ibn yahya an-nisaburi akwai yahya ibn abdullah ibn bukair duk waɗannan sun yi ruwaya ta muwatta daga wurin malik ibn anas shahararrun ruwayoyi da ake da su fitattun ruwayoyi da ake da su ta muwatta ruwaya kusan goma sha shida ake da ita wanda yake ruwayoyi ne daban-daban daban-daban na na muwatta abin da ake nufi daban-daban shi imam malik ibn anas tsawon shekaru arba'in ya ɗauka yana aiki kan muwatta kun fahimci magana ta da ke ko to lokacin da wani wasu ake sauka fari da su suka koma lokacin da wasu kuma suka zo shine abin da ake cewa ruwayo dan imam malik ibn anas a lokacin muwaffa kadi ake karantawa tunda shine littafin da yake rubutacce bayan alqur'ani mai girma kun gane magana ta da ke ko littafi da ya hada riwayoyi da ake da su a lokacin akwai riwayoyi sai dai ka ce kana da riwayar abdullahi bin abbas da bata wuce falle biyu falle uku falle hudu ba misali kana da ruwayar wani kana da ruwayar wani ruwayar ikirima zallanta kake da ita to in ka duba muwatta za ga muna da ruwayoyi daban-daban kamar yan ruwayoyi daban-daban kaga yanzu na akwai ya yahya an malik an muslim bin abi maryam kaga yanzu ruwayar muslim bin abi maryam ce a wannan hadisin hadisi na gaba ruwayar abdullahi bin dinar ina fatan kuna jina da kyau to haka za ka ga amma a da za ka ga ruwayoyin ne da daban ruwayar muslim bin abi maryam kana da adadin hadisansa sawa'un kan sallah ne kan tsarki ne kan azumi ne kana da hadisansa to a zubin farko na magabata irin haka ake da ruwayoyi to da aka zo aka hada littafi sai zama na littafin ya hada ruwayoyin gaba daya sai ya dauki ruwayar wani akan alwala sai a jero hadisan alwala lura da waɗanda suke magana kan alwala shi sa ake kira irin waɗannan littafin aljami amma littafin da yake shi ya taƙaitu ne a kan ruwayoyin wana kaɗai ko da kuwa ba a babi guda suke magana ba kamar ka ce da ya ce kala da sini a an malikin an musulun bin abi maryam sai zama na ka kawo hadisan musulun bin abi maryam gaba ɗayansu da wani suke magana kan tsarki da wani suke magana kan sallah kan azumi kan itikafi kan aure kan tsaki kan gado sai ka zayyano su duka to irin wannan littafi shi ya kira al-musnad kun gane ko kamar da ake cewa musnad na imam bin ahmad bin hanbal musnad na bannan baqi bin makhalad musnad na baqi bin makhalad musnad na abu dawud at-tayalisi abu dawud at-tayalisi ba abu dawud as-sistani ba za ga irin waɗannan masanid su sun jero hadisan malami guda ne in ya ce musnadu abubakar siddiq to zai kawo maka hadisan abubakar siddiq ne gaba ɗaya da wanda suke magana kan tsarki da wanda suke magana kan sallah da wanda suke magana kan azumi kan gado kan cinikayya to su zai zayyano a ciki in ya kammala adadin hadisan abubakar da yake da su sai ya kawo kuma musnadu umar bin khattab shi ma sai ya zayyano hadisan shi da ike da su gaba ɗaya to ire irin wannan littafan su ake kira al-musnad kuna jina da kyau ko da zaran gaza an ce al-musnad littafi musnad na wani to ana nufin littafin da aka jera shi a irin wannan zubi na hadisai saboda ka idan kana neman hadisin abdullahi bin umar ina za ka je musnad ma'ana abinda ake da musnad din shi a ciki kamar yadda muke da kitab anan kamar yadda muke da kitab ana kitabu tahara in kana neman hadisan tahara can zaka ji to sunan littafin gaba ɗayan shi al-musnad ɗaya kenan in ka shiga kana neman hadisan Umar sai ka je musnadu Umar kamar yadda ana zaka ce kitabu Umar ko kitabu tahara to sai ka je ka duba hadisan Umar a ciki in kana neman hadisin Usman bin Affan hadisin Ali bin Abi Talib hadisin wani haka zaka je ka duba su a ciki to imam malik ibn anas shine farkon wanda ya kawo ya kawo zubin hadisai a irin wannan kitab kitab kitab haka malamai suka ci gaba da aiki a irin wannan to da yake karantarwa ɗalibai daga sassan duniya sun zo gaban shi ɗalibai daga sassan duniya gabas da yamma kudu da arewa sun zo gaban shi Sai ake samun ruwayoyi mabambanta ruwayi tun da wannan an yi sauka ta ɗaya da shi an yi sauka ta biyu da shi an yi sauka ta uku da shi ya koma garinsu wani sai da ake sauka ta biyar sannan shi kuma ya zo kullum to kuma kowace sauka kowane karatu za ga an canza harafi ko an gabatar tun da shi ya wallafa yana ganin wannan a gabatar da wannan wannan a gabatar da wannan sannan watakila kuma a eh, lokacin da aka biya hadisi tambayar da aka yi tun da muna karantawa wasu ila malikun kaza kaza kaza wasu ila malikun kaza kaza a riwayar yahya ibn yahya al-laifi kaga yi a wata riwaya kuma lokacin da aka yi wannan tambayar wannan bayana kisa wata kila da ya ka samu irin wannan tambayar da aka yi wa malik a wata riwayar kun da ke ko shi za ga akwai ruwayoyi ruwayar yahya ibn yahya al-laifi ruwayar al-qanabi shaykhu bukhari kenan babban malamin bukhari ruwayar ma'an bin isa ruwayar kaza ruwayar kaza da fatan ubangiji subhanahu wataala ya ji kansu da kafara baki daya to yanzu wannan ruwaya da Ubaidullah ibn Yahya al-Laisi yayi ne ga babansa Yahya ibn Yahya al-Laisi an Malik daga Malik ibn Anas imamu la'imma imamu darul hijra imamu darul hijra idan aka ce darul hijra shine kasar da aka hijira aka koma ina kenan Madina to amma ai kafin Madina an hijira zuwa Habasha ta daya da kuma ta biyu lura da ke ko to an ka lura wannan hijirar da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tura a yi ba shine ɗungurungun ya yi ba asali ma da da shi karan kanshi in hijirar ya koma madina hatta waɗanda suke habasha ɗin dawowa madina suka yi baki da sai madina ta zama ita ce darul hijira an muslim bin abi maryam malik ya rasu shekara ta 179 an muslim bin abi maryam daga malamin malik ana shine muslim ibnu abi maryam muslim dan abu maryam kun gane ko sunan baban shi abu ibnu abi maryam amma sunan shi shi shehu malik din shine muslim to wannan muslim muslim almajirin bukhari saboda ne. ba su yi zamani ba kwata-kwata ba su yi zamani ba saboda asali ma malaman malik abin nan malaman bukhari su ne almajiran malik sannan shi kuma musulmi yana cikin almajiran bukhari ne ku kiyaye ba wai abokai ake ba da za a ce rawar bukhari wa musulun a ce abokai suke a'a bukhari ne malamin musulun kullum da ke kusa sannan kuma kar kuma ai shi bu na hajjaj ne bin muslim al-kushairi an-nisaburi shi kuma wannan muslim bin abi maryam sai ya nuna kenan akwai bambanci wannan muslim ibn abi maryam wancan kuma muslim bin hajjaj bin muslim al-kushairi an-nisaburi wannan kuma al-madani yasar al-madani shine ibn shine ibn abi maryam din kenan an ali bin abdurrahman al-muawi daga ali dan abdurrahman al-muawi wanda ke kabilar banu muawiya banu muawiya ka lura da kyau banu mu'awiya daban mu'awiya bin abi sufyan daban shi mu'awiya bin abi sufyan yana cikin banu umayya ne da ka sai a ce al'umawi ku lura da kyau shi kuma wannan abin nan ya cikin banu mu'awiya ne kuma wani tsotso ne daga cikin mutanen madina shi kuma mu'awiya bin abi sufyan daga cikin mutanen makka annahu qal ya ce shi Ali bin Abdurrahman kenan yace ra'ani Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar ya gani wa ana a'abafu bil hasba'i fi sala ina wasa da ƙananan tsakuyoyi a cikin sallah al hasba sune ƙananan tsakuyoyi kullu da ke ku ya nuna a lokacin masallacin ba ba siminti Eh, ai kaɗan faru tukunna sai ba su minti sai kuma ka zo ka ce ba yi daban ƙasa ake yi sai ga wasu masallatan ai ko wannan shekarun ba shekaru kaɗan haka za ga wasu duk shi ake zubawa a ciki sai an haka zuba ya shi za ka ji masallacin bai zafi yana da sanyi haka ka taba gani masallacin shi eh ko abu da <laughs> ka taɓa gani ma sha gani ya ce ya ma sha gani za a gan shi ne eh. <laughs> lura da ke ku sai ce ya gan shi yana wasa da tsakuwa abdullahi bin umar ya gan shi yana wasa da tsakuwa falan man saraftu lokacin da na idar da sallah na hani sai ya hana ni abdullahi bin umar ina gama sallah sai ya hana ni ya ce abin nan da kai abin nan da kai yi ba amma bai ce da shi ya sake sallah ba kun gane kenan ashe dan taba tsakuwar da iba mai yawa bane shi za ku daga cikin shurutu sala wa tarkul a'malil kasira da barin ayyuka masu yawa saboda haka kuna cikin masallaci sai aka kawo wuta dan ka kana sahun gaba ka ka kunna light ba za a ce kai aiki mai yawa ba kun gane magana ta to kaga Abdullahi bin Umar bai hana shi ba to tun da bai hana shi ya nuna aikin da yi abin da yi ba mai da yi yawa ba balle har ya bata sallah wa qal sai ya ce isna kama ya yasna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isna kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi fi sala la isna kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna ka yi kamar yadda manzo Allah sallama yake yi in ji Abdullahi bin Umar yake fadan yake fada ma Ali bin Abdurrahman al-Ma'awi fa qultu sai na ce in ji Ali kenan wa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake yi ko tunda ya hana shi taba tsakuwa in kana in yana sallah da ya hana shi yace to abinda tunda ya hana shi wannan ka lura da kyau sai ya kawo mishi mai wannan ka lura da kyau duk abin da ka hana mutum to ka kawo mai wani makwafinsa zai fi abin in dai ba ka hana shi ba to hannun na shi dama zai so ya dinga abin in ka hana shi wannan sai ka kawo mishi wannan da ya hana mishi wannan sai ce to kai wannan sai ce ya wannan din yake ƙwal sai ce kana ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance iza jalasa fi sala in ya zauna a sallah in ya zauna a sallah kullum da ke ko in ya zauna kaga gaba in yana tsaye ba na yawa in yana zaune ba a kafa hulyumna yana ɗora tafin hannun shi ne na dama ala fakhaz hilyumna akan cinye shi ta dama kun gane ko yana ɗora wa haka kenan ɗora hannun shi na dama akan cinye shi ta dama wa qabada asabi'ahu kullaha kuma ya danke yatsunsa baki ɗaya ya danke su wa ashara bi asbu'ihi sai yayi nuni da yatsansa allati talil ibham wa yatsan da yake bin babban yatsa wanne ne babban yatsa wannan sai yanzu wanne yatsa ne yake bin shi wannan mana sai ya damke yatsunsa sai ya haka akan cinyarsa ta dama hannun shi na dama akan cinyarsa ta dama wa wada kafahu sai ya ɗora tafin hannunsa na hagu ala fakhzihi a akan cinyarsa ta hagu waƙal kuma abdullahi ibn umar ya ce haka za ka ya fa’al haka manzan Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yi wannan ita ce ibadar da ake yi in mutum ya zauna ina fatan kun fahimci wannan da kyau duk mutumin da ya zauna to haka zai yi sai ya ɗora hannayen shi biyu a kan. hannun dama a cinyar dama hannun hagu a cinyar hagu sai dai hannun dama zai zai dunkule shi ya yi nuni da 'yar manuniya ya yi nuni da manuniya ita ya kira sababa akan kira ta da sababa manuniya domin kaga mutum zai zai yi gargadi da ita yake nuna ku kun ga wannan shine abdullahi abinda abdullahi bin umar ya kasance yana bayyanawa qala haddathani an malikin an Abdullahi ibn dinar annahu sami'a Abdullahi ibn umara wa salla ila janbihi rajul wa salla ila janbihi rajulun فلما جلس الرجل في أربع تربع وسنى رجليه فلما انصرف Abdullahi الله عاب ذلك عليه rajulun. فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي قال وحدثني عن مالك يتي إمام مالك ابن أنس يا كرنت الدني ونا وحدثني وحدثني كما يا كرنت الدني عن مالك دقى مالك مالك ابن أنس دقى مالك مالك ابن أنس an abdullahi bin dinar daga abdullahi dan dinar abdullahi dan dinar shine malamin malik a wannan hadisi annahu sami abdullahi bin umar ya ji abdullahi bin umar wa salla ila janbihi rajul kuma abdullahi bin umar wani mutum ya yi salla a gefensa ya ji abdullahi bin umar a lokacin da ya ji shi ya ji shi ne a lokacin wani mutum ya yi sallah a gefensa ma jalasar rajulu a lokacin da mutumin ya zauna wannan mutumin kenan eh yawwa ku lura da kyau wa salla ila bihi rajulun wani mutum ya yi sallah a gefansa kuna jina na da kyau Falon ma jalasar rajulu lokacin da mutumin ya zauna wannan mutumin ke nan wannan na gefansa haka ka'idar take idan aka samu na kira ta zo sai ma'arifa ta zo sai wani suna ma'arifa ta biyo shi to wannan ma'arifa ita ce ta farko kun gane ko wannan ma'arifar wannan sunan na biyu shine na farko yanzu na matsa mu suna guda biyu rajulun da arrajulu wana jina matsa mu rajulun da arrajulu wannan arrajulu shine rajulun na farko amma inda mun samu rajulun ne wa rajulun to daban-daban ne da cewa yi wa sallai ila bihi rajulun Falon ma jalasa rajulun kuna jina da ke ko to zai zama daban-daban ne zai zama daban-daban ne idan na kira sunaye suka biyo sunaye biyu suka zo duka na kira kuna jina da kyau to na biyu ba shine na farko ba na farko ba shine na biyu ba amma idan sunaye biyu suka zo ɗaya da na farko na kira na biyu ma'arifa to na biyun shine na farkon na farkon kuma shine na biyu shi yasa abdullahi bin abbas yake cewa wahala ɗaya ba za ta taɓa iya rinjayar sauki biyu ba wahala ɗaya ba za ta rinjaye sauki biyu ba saboda Allah ta'ala cewa yi fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra an samu al usr dami al da ma'arifa sai zama al'usur na farko shine al usr na biyu amma yusra guda nawa guda biyu kuma duka na kira sai zama na yusra yusra din daban-daban suke amma al'usuru guda ne kisa ya ce wahala guda ba za ta rinjayi sauki biyu ba saboda inna ma al'usri yusra fa inna ma al'usri yusra fa inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra hada yusran yusran guda biyu al'usur kuma guda daya saboda mai al'usur ya zama guda daya saboda yana da al ma'arifa ne saboda ka na farkon shine na biyun na biyun shine na farkon amma yusran yusran na kira ne saboda ka na farkon ba shine na biyun ba na biyun ba shine na kira ba So da haka da an sha wahala sai ga daɗin da zai biyo sai ga nan da na manta da da wahalar ko yanda kaji ana ta surutu ana ta surutu wai ba kaza ba kaza ai bom ne ya daina tashi ya Allah kada ka maimaita mana kada ka maimaita mana gaba ɗaya fa salanci bi fa wa'azuzzuka da lacoci da majalisai na ilimi da daurat duk an dakatar da su wannan ba karama asara ba ce wallahi ba karama asara ba ce ku lura da kyau ƙarshen 2014 din nan zuwa 2015 gaba ɗaya an dakatar da su Allah kada ka maimaita mana wannan Allah kada ka maimaita mana wannan Falon ma rajul a lokacin da mutumin ya zauna in gana son ka rike wannan ka'idar mun baka aya guda ta suratu alam na sharha to kuma wacce za ta iya buɗe maka wannan shine faɗin Allah ta'ala da yake cewa inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa rasula inna arsalna ilaikum rasulan lalle mun aika muku da manzo rasulan na kira ne kama arsalna fir'auna rasulan na kira ne yanzu manzon da muka shi muka aika fir'auna wanda muka aiko muku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka aika ma fir'auna shine annabi Musa da annabi Harun ka doga fa sa fir'aunur rasula aha sai fir'auna ya saba ma manzan da ta aika mishi sai zama na ar-rasul yana koma ma'arifa ne yana koma zuwa ga wannan na kira da ke baya so yana da matukar fa'ida mutum ya lakanci waɗannan abubuwa haka eh, eh? Mm-hmm. babu rajul ar-rajul kenan ko eh ku babu arrajul kenan kenan duk wannan bayanin da muka yi ku bai shiga kunuwan ku ba eh ku ba akwai masu arrajul kenan ta malam jafar wasu zira Allah ba da ladan ji kenan ne kika shi zafara ana ba da an gane karatun da yake falamma jalasar rajulu fi arba'in a lokacin da shi mutumin ya yi zama a raka'a ta hudu fi arba'in a raka'a ta hudu au fi aifi fi arba'i raka'at da ya ce arba'in muzakkar ne kullum da ke ko muzakkar ne arba muzakkar arba'atu mu'annas kullum da ke ko to yanzu fi arba'in a hudu hudu ta me fi arba'i raka'at saboda ka'idar inda adad ya zama mu'annas to ma'adu zai zama muzakkar inda ma'adu ya zama muzakkar to adad zai zama mu'annas kullum da kyau kotun da adad ya zama arba muzakkar to abinda ake lissafa zai zama mu'annas to shi sai ya zama fi arba'i raka'atin a rako'i nawa hudu lokacin da ya zauna a raka'a ta hudu tarabba'a sai ya yi zaman harɗe tarabba'a sai ya harɗe eh ban ba irin zaman da ka yi irin zaman da ka yi ɗin nan sai yi haka irin zaman da wannan ya yi ƙulluwar da kyau akwai wanda ya gani jama'a haɗe mu gani ta na wuraren yawwa na wuraren sun gani eh? <laughs> eh to wasu wuraren sun ce ana kiran ya zama wanzamai kun eh eh lankwashe ko lankwashe an gane shi sosai akwai mai tambaya Zaman harɗe eh ka lura da kyau ya harɗa kafafuwan sun shiga juna ta dama ta shiga ta hagu ta hagu ta shiga ta dama ka lura da kyau ko eh, yana ta ne yana tahiya ne tarabba wasan na rijilai sai ya kwantar da kafarsa kafafuwansa falamman sarrafa abdullah lokacin da abdullahi bin umar ya sallame aba zalika alaihi sai abdullahi bin umar ya aibanta haka da yi yace ya zaka haka ya zaka haka a sallah fa qala rajul sai mutumin ya yace fa innaka taf'alu zalik ai naga kana yi ne <laughs> eh eh mana babban hujja haka rayuwar take haka rayuwar take shi yasa ko ga mai akhdari ya nassanta wa yaktadi bi muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da masu bin sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba komai bane sai ka karanta kullum da ke ko akwai shi sako ga na faɗa muku a darasin darussa ta gabata dole ne cikin magabata ka samu wani mutum mai tsoron Allah da kake koyi da shi wannan shine asali amma in ka ce komai sai ka karanta to wasu abubuwan da yawa ba za ka same su ba kuma babban misali a nan shi ne a cikin magabata wa malik ibn anas imamu dar hijira ya rike yake koyi da shi abdullahi ibn umar ka lura da kyau da ya mu ce mu fi kaza ba ka ga hadisi abdullahi ibn umar ba to dole ne ka samu wannan mutum mai da ilimi mai zurfi ga tsoron Allah ga kaza kana koyi da shi ba komai bane da yayi sai ya baka dalili ba komai bane da isa in dai kana koyi da shi wata rana dalilin zai fito shi bawan Allah nan ciyayi yayi na ga kayi a lokacin da kai ban tambaye ka dalili ba kawai yin da kai shi ya sa ni ma nayi kun lura da ke ko faƙala abdullahi ibn umar sai abdullahi ibn umar ce fa inni ashtaki ai ni ban da lafiya ne ban da lafiya kafafuwa na ba sa iya ɗauka ta an kun lura da kyau da muke magana a kitabu tahara wankan janaba in ya zo yawwa ana wanke mai ko har muka ce kada eh ce abin nan in ya zo alwala bayan suna wanke mishi har gama a wankan janaba mun yi magana cewar yana jinkirta wanke kafa cewar yana da larura a kafa ya samu larura ne a khaibar a nan ya samu larura a kafa shi yasa in ya zo zaman tahiya baya iya yin zaman tahiya yadda muke yi a sallah saboda ka yana yin zama harɗe ne ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to shi abdullahi bin dinar a shi wannan mutumin kawai da ya ga abdullahi bin umar yana yi kuma sahabi ne ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi karatu gaban ma'aiki kawai sai ya ci gaba da yi abdullahi bin umar ya ce ya kake yi ya ce na ga kana yi eh shi ke nan magana sai ce to abin da yasa ni nake yi saboda fa inni ashtaki ni ina fama da larura ne a kafa qala haddathani an malikin an sadaqata bin yasar عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي وحدثني عن مالك كما يا كرن تدني شي يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك رواية دقيقة دقى مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن صدقة بن يسار دقى مالك مالك شيني صدقة أن يسار صدقة أن يسار ba ce 'yar yasar ba haka sai nuna sadakatu din namiji ne kenan eh kace to kace ko so akwai sunaye kamar talha kamar muawiya kamar sadakatu duk sunaye ne na maza ko wace duk maza suna amfani da sunaye ku lura da kyau shi ya sa fa kuke ganin in an sa suna sai a ce kuma ka yi bayanin mace ne ko namiji saboda ba kowane suna ne yake bayyana mace ko namiji ba a sunan shi ta ganye sunan shi aisha eh eh da eh eh, na ce ta ganye sunan shi aisha shi ke eh ya ce ya yi kusa wani sunan shi adama baka ce mai adamu ba eh, sai ce a adama eh daga yana ya fito baka tambayi su ɗin ba ba daga adama ya fito ba adamawa ai gaga adama ne ai asalin daura adamawa ka fahimci maganar ko shi sa ɗalibin ilimi kullum ka watsa kwakwalwa ka tukunna kafin kai inkari ka ji ka abin nan ka sha sosai so suna ne ya ce sunan zainab sai ka ce bai yi ba Eh? daman suna aka ce kuma ya zama alam abinda zai ayyana abinda za ka surutu kawai kai magana ya ce suna shi fir'aun za ka ce saboda mai ai sunan bai ba mutumin kwarai ba ne wata bai dan shi a cewa ai ali na biyu talibin ya sanya ma sunan shi cikin 'ya'yan shi akwai umar akwai abubakar sai dan shi ya ce ai suna ne tun da suna ne ba komai sai aka ce to ya sanya mana shi fir'auna mana tun da suna ne kullum da ke ko tun da yana so ya ce kage ya yadda ali bin abi talib ya sa abubakar da umar sai ya ce eh ai suna ne sai aka ce to shi din ya sa fir'auna mana ko ya sa hamana ko ya sa qaruna gani ai baka taba da an sa qarun to in mutum ya sa qarun ne zaka yi magana to a ah, ai bi ba saboda suna yana منها يؤثر حتى ايه بقية بقية kafin ba dai ta canza ba ta tuna canza a gama magana bagiya ai ba suna ba ne wanda ce bai ba shi imam bayani to da a ce mace huzaifa da a ce mace lantana fa eh imana eh lantana ba za ka taba samu ba eh wani kuma la yuhibbu bai so

to ai kaga yasa sabu shiru ba za ka hada shi da lantana ba ko lan shibbu kullum ne ce ko eh Tsora ka sai a kiyaye. An sarakata bin Yassar, sarakata bin Yassar ya rasu ya gara ta 132. An al-Mughira bin Hakim daga Mughira dan Hakim shi mughira dan hakim annahu ra'a abdullahi ibn umar ya ga abdullahi dan umar yarji'u fi sajadataini fi sala in ya taso daga sujada biyu a sallah ma'ana zama tsakanin sujjada da sujada kenan ko ya gashi ala suduri kadamaihi a gefen digadigan shi ike zama a gefen alan kwasar digadigan shi ike zama falaman sarrafa zakar al-huzali lokacin da abdullahi bin umar ya idar da haka sai ya tambaye shi faƙal sai ce inna ha laisar sunnatu wannan zaman da ne ba shine suna a sallah ba wa inna ma af'alu hadha min ajli anni ashtaki nayi wannan ne dan ni da lafiya ina fatan kun fahimci wannan da kyau to kuma wannan yana nuna mana duk mutumin da kake ganin daidai gwargwado ya fahimci karatu ka ga yayi wani abu sai ka samu a gefe ka tambaye shi na ga aika ba sai ya kara maka haske saboda ga abin da ka sani ta hanyoyi mutawatira gashi gashi sai kuma kamar shi kuma yayi abu kaza to kaga wannan tambayoyin da suke nesa eh take yi ya lankwashe kafa shi ne haka ya yi kafa shi haka a ganda aka ce zama ne na mara lafiya a inda ya ji zai fi mai sauƙi shi ne abinda zai ƙalawa da sani an malikin an abdullrahman bin al-qasim an abdullahi bin abdullahi bin umara an nau akbarahu an nau kana yara abdullahi bin umara ya tarabba fi salati iza jalas قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتنسني رجلك اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني naka akwai shadda a kan nuni? a ta ne naka akwai shadda a kan shi ke na gafin shadda? babu na gafa ah, ai ni shadda na tambaya ba shadda akwai wasali ne ba shadda ko ba wasali gaba ɗan ah, nunin na ce nunin akwai kasara amma ba shadda eh me shidda din shidda ake cewa ko shadda da hausa dai shadda ake cewa da larabci kuma shidda na kafa na kafa ku lura da kyau la tahmilani fili ne abin nan ah, min af'alul khamsa ne hamila yahmalu ko tahmilu mufrad kenan ko tahmiluna jam'i kenan ko tahmilani fa musanna ko marfu'un بثبوت الألف لأنه من الأفعال آه بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة تو ينزو كذا أكوي تحملان نون ترفع لأنه من الأفعال الخمسة سنقوم أكوي نون الوقاية لأنها تقل آه، تقل فعلة عن الجر akwai kuma nunin lokaya so za a samu nunin gudana guda biyu ga nunin ta fi'ili ga kuma wannan nunin saboda aka yace tahmilani sai a yi diga din wannan cikin wannan domin a sami shadda an aka samu shidda to shiddar ba za ta fito ba sai kayi madda kullum da ke ko duk da yana da ruwayar guda biyu da ruwayar shidda da ruwayar kuma takfif an ce takfif shine rashin shidda saboda haka da Ah, kamar da zurkani ya faɗa da mai shidda da mara shidda duk ruwayo ne tabbatattu قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم daga عبد الرحمن بن قاسم القاسم muhammad محمد محمد بن أبو rikiku muhammad dan abubakar siddiq shi yanzu malamin malik sunan shi abdurrahman sunan baban shi alqasi sunan kakan shi muhammad sunan kakan kakan shi abubakar su kun fahimci wani eh, eh shi kasun din baban shi shine muhammad dan abubakar siddiq ne dan sai na abubakar ne kaga haka ake bukata ku ba a dinga zaga yaro ana dan malam yaki halin malam ba yana tutsu an abdullahi bin abdullahi bin umar daga abdullahi dan abdullahi abdullahi dan umar kullura da kyau abdullahi bin abdullahi bin umar shi abdullahi dan umar ya haihu daga cikin 'ya'yansa sai ya sanya mu wani suna abdullahi sunansa kenan shi kuma abdullahi ɗana abdullahi bin umar da ya haihu sai ya sanya ma ɗan shi sunan abdurrahman sai zama ne da sunan shi da alkunyarsa irin ta babansa ne sunan shi abdullahi alkunyarsa abu abdurrahman abdullahi bin umar sunan shi abdullahi alkunyarsa abu abdurrahman kun gane magana ta rike ko sahabi abdullahi alkunya abdullahi bin umar tabi'i abdullahi alkunya abdullahi bin umar kaga ilmin hadisi ana bukatar ka tantance kenan saboda idan an ce an abi abdurrahman abdullahi sai ga wanni abdullahi bin umar ko abdullahi bin abdullahi bin umar annahu akbarahu shi abdullahi bin abdullahi bin umar ya baiwa Abdullahi bin qasim bayani na annahu kana yara abdullahi bin Umar ya kasance yana ganin abdullahi bin umar babansa kenan ya tarabba'u fi sala yana zama harɗe a sallah idza jalasa idan ya zauna qal ya ce fafa'altuhu ni ma sai na yi irin wannan zaman na harɗe wa ana yau ma'izin hadithu sunni ni a wannan lokacin ina matashi na shi ne hadithu sun ina da shekaru na na farko-farko yana cikin ƙarfi kenan yana cikin ƙarfi shi ma sai irin wannan zaman na haɗe saboda ya ga abdullahi bin umar yana yi hani abdullahi sai abdullahi bin umar ya hana ni wa ya ce inna ma sunnatu sala abin da yake sunna a sallah an tansiba rijlaka al-yumna ka kafa kafarka ta dama kuna jina da kyau ka kafe kafarka ta dama wa saniya rijlaka al-yusra sai ka shimfida kafarka ta hagu ya kenan nan nan kusa sun gani ka zauna akan akan kafa ko baka zauna ba kafa ka tagu bai zauna ba yayi da kafa shi ta wannan ya kafe ta ko to nan gefen fa shigo cikin rumbu daga riga ka yauwa yau a daga wannan rigar kun ga ya kafe ya amma ka zauna akan waccan kafa ta hagu kuma ba a yi mana magana kanta ba ba a yi mana magana kanta ba yanzu ya da waccan kafar ta hagu ya kafe kafa shi ta dama kun fahimci magana ta da kyau faƙultu lahu sai na ce da shi fa'in na ka tafi aluzali ya abda abdurrahman ai na ga kana yin haka ne faƙal sai ce inna rijilayya inna rijilayya kowa na sha kai ko inna rijilaya inna rijilayya lalle ƙababuwa na biyu la ta hamilani ba sa iya ɗauka na saboda matsalar da ke kafa na shi sa nake wannan zaman قال وحدثني عن مالك قال وحدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وسنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك أراني عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك قال وحدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني وانا دغ مالك ابن أنس أن يحيى بن سعيد دغ مالمن شيني يحيى ابن سعيد wanda ya rasu shekara ta ɗari aha da arba'in da hudu dari da arba'in da hudu an alƙasim abin muhammad lalle alƙasim ɗan muhammad alƙasim ɗan muhammad muhammad ɗan wake nan ɗan abubakar siddiq muhammad ɗan abubakar siddiq alƙasim ɗin nan yana cikin gogaggun malaman birnin madina guda bakwai da malik yake ganin in waɗannan sun yi to an kammala ba wai a zamanin malik ba fa ko a zamanin yau ne aka ce a birnin madina ta ta manzan Allah su sallama wane yana cikin malaman madina guda bakwai lissafin farko ya kaga ba karamin ba karamin abu ne balle a zamanin farko alaikum salam Zubair a Zubair a ne. Mhm. urwatu bin zubair sai dai hisham bin urwa zaka ce eh haka yake hisham bin urwa ne tare suke anna al-qasim ibn muhammad lalle al-qasim dan muhammad arahum ya nuna musu ya nuna musu wa kenan almajiransa su waye almajiransa a cikin almajiransa akwai yahya bin sa'id shaykh malik akwai yahya bin sa'id ɗaya daga cikin malamu malik ya nuna musu aljulusa fi tashahhud yadda ake zama in za a tahiya yadda ake zaman tahiya ya nuna musu yadda ake zaman tahiya fa saba rijlahu al-yumna sai ya kafi kafar shi ta hagu ta dama kuna jina da kyau ya kafa kafar shi ta dama wa sana rijlahu al-yusra ya shimfida kafar shi ta hagu no kenan biyu wa jalasa ya zauna ala warkihin aisar a kwankwasonsa na hagu ya zauna a kwankwasonsa a mazauninsa na hagu kenan bai zauna a kan kafa ba kun ga dama a wancan hadisin da muka gama muka ce ba a magana ya zauna a kafa ko bai zauna a kafa ba kuna jina da kyau ya kafe kafar dama ya shimfiɗa kafar hagu ya zauna akan kwankwasansa walam yajlis ala qadamihi bai zauna akan kafarsa ba ya zauna a kwankwaso bai zauna a kafarsa ba wajen kwatin ta mana mhm. kun da ke ko ƙunga ga ya kafe wannan kafar sannan ga wannan ta hagun ta shigo haka kenan sannan ya zauna a kan kwankwaso to in dai mutum yana da lafiya garo haka ake so ya zauna na bangaren fa yadda muka karanta ku kuke kallo na ta nan a shi wannan mai fara rigar ya kafe ya zauna a ba a kan kafa ba kai kuma fa can na bayan ku na bayan shi to haka ake yin zama fitashin zaman tahiya haka ake yin sa walaikun salam eh bayanan da malamai suke wannan shine zaman tahiya na ƙarshe wannan shine zaman tahiya na ƙarshe wanda ake zama a kafa shine zaman tahiya na na farko walaikun salam zaman tahiya na ƙarshe suke wannan zaman tahiyar kenan sai ke wannan da muke a wani tafi insha Allah tambayar shi wazi hace dan ita ce mai zama daya na'am a ya dangana wani irin masuwa? idan sahu zai dauki mutum goma aka sa mutum sha ɗaya to an yi kuskure kullum da ke kusa da bukata ake kowace gaba ta sallah ya zama na mutum ya yi ta amma idan dai aka samu aka yi cunkoso takan yi an zai ci mutum mutum goma ne idan aka ce akwai sahu a waje to amma za a fara sallah kenan kuma sai hadari ya taso na wajen suka shigo ciki aga ana cewa masallaci roba ne ko aga sai bude kenan wala ka sai a kiyaye inda mutum yana lafiya ya samu wuri haka ake bukata na eh. an asali shine ɗaya ne shine asali sai wani dalili ya bambance na farilla ko na nashila ثم قال sannan sai ya ce a rani haza abdullahi bin abdullahi bin umar abdullahi dan abdullahi dan umar shi ya nuna mani irin wannan zaman in ji alƙasin bin muhammad ya ce abdullahi dan abdullahi dan umar shi ya nuna mani wannan ɗaya kenan wa haddasa ni kuma ya karantar da ni cewar anna abahu lalle baban shi kane ya fa'alu zalik haka ya kasance yake yi kenan kafin ya samu rashin lafiya din haka yake yi to kun je da karatun yake Allah ta'ala ya amfana da mu baki da Allah ta'ala ya amfana da mu baki da eh batun motsa yatsa a lokacin tahiya ce ba ai kun ga mun karanta hadisin ko cewar dora hannunka na dama akan cinyar dama a lankwash a nada hannun sai a miƙar da yatsa ana miƙar da yatsa haka kuma ana kaɗa shi sai dai wurin kaɗawar akwai masu kaɗawa haka ko akwai kuma masu kaɗawa haka har da ke tambaya ko ne dai kaɗawa na sun insha ba tafi shi ɗin su haka sai dai kuma abinda mutane ba a sa su ba za ka ji shi ba a faɗe shi ba kwata-kwata shi na an gama tafiyar kuma sai eh, haka sai haka sai ya sallama ya haka

in ka ya ka shi ma Allah ka nuna wadda haka ka ce goma kawai sallama ta ga bara ke ga tun farko ya nuna wannan daga hannun nan eh. babu shi a matsayin ne ta dabara nan eh shi ne abin da ya magana su matsa ya tsadi aka yi magana aka yi ban san gaskiya tafi shi ɗin ya ya abin yake ba alaikun rautu e eh, kafafuwa na biyu ba su dauka na kafafuwa na biyu ba su dauka na nan a ba zai zama ai ba mu karanta shi ba ana roito haka ake a zaman tsakanin ta abin nan sujjada da sujjada ba a zaman tafiya na biyu haka lura da ke kuma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك